سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم yawwa yau za mu baje ɗarika ne a cikin gida yau ana magana yau aikin na cikin gida ne ba na waje ba ne aiki ya same mu mu ma me ka san haka muke tafiya greda muke mu ronkoshi waje mu ronkoshi cikin gida wato akwai baitin shehu ibrahim da yake mun daɗi ni ina so in in sumfatu da wannan siffar na baitin da shehu ibrahim ya sa wa kansa an fahimci karatun shehu ya ce a farkon baitin وداد حبيب الله ما la له شروى به شغل قلبي لا سؤاد ولا بلال قديم وأنا جل مقوم وبيد بديد فالتزل لمن تاوى سيا سوكو yake cewa عليم لمن يكوب الأمين وإنني شديد وصاب إذ أقاد إلى الأهواء wannan بيتي واتوك za سيشيبا san shai ba shai mai saukin hali ne amma kuma ba mai sauki ba ne shai ibrahim yaz wasa adatul anam ya ce Alinu. ni fa mai taushi ne mai saukin hali zan kwanta maka ka taka ni duk yadda kake so kana ji wannan zance malam yusuf Alinu. amma gawa mai saukin hali ne mai biyayya ne mai ɗa'a ne zan rinsuna maka amma zan rinsunawa wa liman ya kuful amina ga wanda yake bin annabi sawu da kafa to zan rinsuna maka in kwanta takani duk yadda kake so ni naka ne ni bawanka ne <laughs> kun fahimci wani karatun alinun mai saukin hali ne ni amma liman ya kuful amina gaba wanda yake bin annabi muhammadu wa inna ni to amma fa kar wannan saukin ya ɗebe ka kai mun hawan kawara <laughs> wa inna ni sani cewa ni shajidun mai tsanani ne wasabun mai taurin kai ne izu uqadu ila al ahwa in aka ce za a jawo ni zuwa ga son zuciya to a a ba hanya ta nan zan yi rub da kai illahi a nan ne zaka gane ibrahimu din daban ne zaki ne saifullahi masululu da ga ba da ko saboda haka babu magana saurarawa yanzu kuma ga wanda baya bin annabi muhammadu get out my friend ka tafi can ka zauna Eh, shi ne gaskiyar magana to abin da ya faru satin da ya wuce farko dai alhamdulillah an je an yi maulidin shehu ibrahim inyas lafiya kalau an dawo lafiya muna godiya da irin ni'iman da ta sauka eh bayan allah suna cewa bi zikin salihina da tanazzalu rahman da ambaton mutanen kirki to rahama tana saukowa a daga kuma bana'i da masihu ibnu kasir ya kawo wannan a cikin tafsirinsa akwai wanda da albarkanci su ne ruwa ma yake fi saukowa akwai wanda a da'iran su su shi mutum ɗaya ne akwai wanda a da'iran su su uku ne akwai wanda a da'iran su su hudu ne akwai wanda a da'iran su su biyar ne akwai wanda a da'iran su su bakwai ne akwai wanda a da'iran su su arba'in ne karuwa suke yi an fahimci zancen to sai kuma akwai wani abin da ya faru wanda yanzu a kansa za mu yi magana in eh, sha sa muka sa taken shi wannan muhadara tamu all sheikh versus young sheikh yawa abin can ko to a yau ne wanda bai fahimci ɗarika ba yau zai fahimta sha samu ɗarika daban muke muna da adabu muna da shurut ba za a yi wani hawan kawara ba shi ne gaskiya yanzu wannan da kuna gani ga sifili guda ɗaya har yanzu wannan kun san littafin nan na me ne wannan ruhul adab ne fa aka yi wa sharhi eh? ruhul adab aka yi wa sharhi wannan kai ka san ɗari ka ba wasa ba ne ina fata dai kun san ruhul adab ba ko ta wuce shafi uku ne yanzu da in ka sa ta a gaba kafin za ka haddace shi amma wannan sharhinta ne ka duba dai kowane littafi din ba bata kasa riyadu salihina ba sai dai mafi dan wannan rubutun ma kanana ne amma yanzu can to wannan sharhin sa ne dan Allah mu duba fa saboda a fahimtar da kai me ɗariƙa kamar zancen baiwa Allah yana yi wa kowa baiwansa mu kuma gidan namu dama gidan baiwa ne Shauti Jani shekaransa bakwai ya haddace alkur'ani ka gane baiwa an ya kare kafin Shauti Jani wannan abin lissafi ne a duniya ɗan shekara bakwai ya haddace alkur'ani amma zancen ko kafin ya kai shekara ishirin shau tijjani ba mai koyar da shi a duk duniya duk wani bahar ilmi ya riga ya gama ruhul adab din nan shai ibrahim ya wallafa shi yana shekara ishirin da ɗaya ina fata an fahimci zancen kasar ɗarikar mu dama ɗarikar baiwa ce <laughs> kamar zancen ko in kuma ka kawo maganar ƙur'ani satin da ya wuce na ka muku misali mu a duk duniya a wajen qur'ani mun kure maleji ko baka inda ba sai mu dauko maka maulana tsarin usman bauchi <laughs> ai ba za su hau ba <laughs> duk duniya ta mahaukaci kan gugurugub gaba ɗaya ba irinsa in akwai ka kawo mu gwada shi ne gaskiyar magana abin zan ce go shi mahaddacin qur'ani Baban sa mahaddacin alkur'ani ‘ya'ya maza da mata ni ban san adadinsu ba jikoki kuma wannan an shiga duniya almajirai ba a san adadinsu ba kwarai kuwa an bai zance ko to mu sharaɗin da muke tafiya da shi a ɗarika shine abin da ake cewa ɗarika da farko tukunna mai ɗarika a ya kamata abu da karatun ko me ɗarika in an ce maka ɗarika abu guda uku ne wuridin da ake yi da izininta da sharɗoɗinsa wanda shi ne ɗarika in ɗaya ya faɗi ba sunansa ɗarika ba ne amma zan can ku auradan da ake yi a cikin ɗarika kuma mu da mu sai da izini <laughs> ba ba ga fahimta ba na uku sharaɗi in ba ka yadda ba sala juttu jam kamar zan can muna da ka'ida muna da shuru kaga dole idan ka zo ka bi wannan sharaɗin ko ba ka fahimta ba me wurdin mu a ɗarikar tijaniya shine akwai lazimin safe da yamma akwai wazifa so ɗaya a rana akwai zikirin juma'a so ɗaya a sati shike da wannan auradanta kenan wannan duk abin da ke cewa ɗarika tijaniya wannan ne duk abin da bayan wannan ba ɗarika tijaniya ba ne ku fahimci zancen ko maulidi ba ba ɗarika tijaniya ba ne ku fahimci zancen maulidi ba ɗarika ba ne ka gane ko wake-wake ko kide-kide duk ba ɗarika ba ne ɗariƙa iya abin da na gaya muku na malam ita ce ɗariƙa wannan wani abu ne ta shawukan ko kuma wani abu ne wanda yake e lalle dama an samu ana yi kuma abu ne mai kyau za tafiya ne ta da zani eh? zani ta tadda mu je mu kaga sai a ta tafiya mu da ba masoya manzon Allah ne tun daga iyaye da kakanni sama da shekara dubu ana maulidi to na sai mu rungume da mu tafi ko baka fahimta ba amma ba ka'i baya daga cikin shurut na ɗarika kai shai ibrahim bai taba yi maulidi shau tijani ba maulana sha yi bai taba yin maulidin shau tijani ko shai ibrahim ba an tambaye shi akarawa kallon kai baka maulidi shi ce ne wallahi ban ga shi ibrahim yana yi ba ne kun ji ahlus sunna <laughs> ba haka wani zai ce ba shi abul fatai ya ce shi bai taba gani shi ibrahim ya yi maulidi shehu tijjani ba shi yasa iya abin da ya ga shi yana ya ce anan ya saya shi eh maulidi manzo Allah na ne shi ibrahim yake ya ce to shi kuma anan ya saya an bai ji karatu to amma na ai abu ne mai kyau ko bai hana ba kuma amma shi ya saya inda abin da ya ga shehinsa yake a nan shi ya saya to kaga ka tabbatar yanzu ba ɗarika ba ce ko mu uba shi ibrahim ya kure abai a yabon manzan allah kuma ga fahimtar zance ba wannan kayan mu ne mun sa shi riga da wando muna tafiya kide kide shari'a ya yadda da shi in musulunci ne in na yabon Allah ne in na yabon manzan Allah ne wanda babu guluwi a cikinta amma shi ba ta daga cikin ka'idan ɗarika ɗarikar tijaniya daga bakaranta har zuwa nasi ba kide-kide amma ana yin ta don tashawukan kun fahimtar jago shekaru kusan goma sha da ya wuce mun kawo wannan bayani eh ni da shak mai guduma rahimahullahu duk anguwannin kasan nan sai da muka bi na garin nan mun tabbatar cewa waka da kiɗa ya tabbata daga sunan annabi muhammadu duk dogon gemu ka daidai sai dai ka hakura ka bari hadisai ne wanda sun fi ka inganci amma zancen to yanzu in aka ce ɗarika ka gane ko wannan abu guda uku nan shine na farko shine auradan da ake yi a wuraren kuma na gaya muku lazimin safe lazimin yamma sai kuma me sai kuma wazifa a ranar so ɗaya ko bayan sallar asubahi ko bayan sallar la'asar ko bayan sallar magariba sai kuma zikirin juma'a ranar juma'a bayan la'asar kafin faduwar magariba wannan magana fa duk ba aka muke yi ba fa sai yasa za mu zo kan zancen sannan kuma da izini izini ne shi ma duk muna da hadisai in kai mana hawan kawara za mu yi kwance-kwance mu ɗebe ka wala daga nan ka tafi lahira ba ka sake tasowa ba ta zan jago daga nan kuma akwai sharuka ɗarika ka zo karba eto eh muna da kaza ba a yi a cikin ɗarika muna da kaza za ka yi a cikin ɗarika muna da kaza za ka yi musu biyayya kamar zan jago a fami ni fami a yardi <laughs> yawa eh ka yarda in baka yarda ba jufu to akwai tashin hankali la ikraha fid din kai Allahu akbar addini akwai daɗi Yawa to saboda haka ina na bar madubi na kuma eh ok gashi nan an zan can? da farko shai ibrahim yas ya ce nasihatun minni ila ihwani nasiha ce daga gare ni ni Ibrahim inyas alkaulahi izuwa ga ihwani innamal mu'minuna tun. la ilaha illallah kamar zan ce ko fal tamsiqu katar tijani nasiha nawa ku yi riko da ɗari ka shauti jani ce ibrahim ya sa kafa haka a ya kamata mu tambaye shi ko ba haka ba me ya sa ka haka ya ce a a a abin da ya sa na faɗi haka ɗarikatu mahdul fadli war Ɗari ka ce ta sansan baiwa da kuma yardar ubangiji a ah, to daga ina kuka samu wata min aina abin tambaya usisa bi sunnati wal furqani la ilaha illallah wannan ɗariƙa an assasa shi ne da sunnar manzon Allah da kuma babban kundi alkur'ani shasa ba abin da zaka ɗauko a cikin ɗarika ba mu kawo maka ayoyi da hadisai a kanta ba babu ita na ce kun sake ji sun yi motsi a jami'ar maiduguri sun kara ba mu zayyana musu ba muka ce aje lab da su sun sake dawa <laughs> wallahi ba su dawa har yanzu mun ba su labna a uziya da basmala da fatiya da istighfari da salatin annabi da subhana rabbika rabbil izzati amma ya sifuna ba haka ba da hailala uwa uba har yau ba su dawo ba don duk kwamfutan da aka sashi sai da cewa good good good good ta da kora mai hare <laughs> duk kwamfutan da ka sata sai ta nuna maka good kuma ya dace a yi ta a masallaci ba ta da mahalli ma in ba masallaci ba an fahimci zancen to lazimu lazima zittariki ku lazimci lazimin ma'ana auradan wannan ɗarikan shan tijjani nan ku lazimce ta ma'ana ku lazimci lazimin safe da yamma da wazifa da, da, da, zikirin juma'a ku lazimce ta saboda akwai falala mai yawa a cikinta biza da wannan ne yanalu rufu bitta haƙiƙi wala da anan ne mutum zai rabauta rabautan da ba wanda zai taddaka har duniya ya tashi sha sa malamuna yi wa mutane kallon mahaukata su suna yi mana kallon mahaukata mu muna yi musu kallon mahaukata kuma ba za su gane su ma'aukata ba sai mun sai a gaban ubangiji idan muka dinga zazzage buhunan la ilaha illallah ba ana magana billahi la illahu anan ne zaka gana zaka gane cewa izala ta cuce ka izala ta kawo maka bala'i da masifa amma ji karatu ranan kuma nadama ba za ta yi amfani ba ka ce ka dawo za ka sake yin hailal a kaci gidanku tun anan mai hana ka yi akwai kayan shauci jani ne a ciki malam ko shaidan ya zo ya ce maka kai isi gibari kai salatin annabi kai hailala ka kama kai billahi lazi ayatul kursiyu shaidan ya baiwa abu huraira manzon Allah ya ce shi makaryaci ne amma gaskiya ya faɗa ka ɗauko ayatul kursi ka hada shi da hailala ayatul kursi zai kai labari afdalu zikir haka manzan Allah ya ce mutane ku kuma da mutane mahaukata ku raba su da alkhairi zai yi ka duba wani wautanci ma malam Yusuf aka ce ba za a yi wazifa ba a cikin masallaci a cikin masallacin kaga dai mun kawo a uziya mun kawo basmala mun kawo fatiya duk wannan in babu su ba sallah ba kuma in kana cewa assalamu alaikum farkon abin da zai fita a bakinka farkon abin da yake fita a bakin muhammadu rasulullahi shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku <laughs> sannan ka ce allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam wannan shine farko abin da yake fita a bakin muhammadu rasulullahi wani ya zo ya raba ka da istighfari kamar zancen to mun zo mun kusa mu zo kan yon shak eh falasta bi hazi dariki tarbahu illa iza kunta dawa dawaman taslu ba za ka baka rabauta ba ba wai don ka zo ka karba ɗarika malam da yawa suna ɗarika ba tantini sun yi sallama da ka fa wani kuma ɗari ɗariƙar dama sun sun yi mata hawar kawara ne ma'ana ta katanga suka ko suka shiga malam shi ya ba a ka. in muka zauna da'ira muna zikiri idan ba ko ya zo ya zauna a cikinmu muna gane shi <laughs> ko gaban da ba wallahi muna ce wannan sabon shiga ne <laughs> ba kamar izala ba ne ka gane ko yanzu idan ka zo kai haka ka kakkame ka gane ko za ci a ah, wannan alu sunan ya kai shekara ɗari <laughs> da ba ka zo da rashin tarbiyya to mu ko kana zuwa cikin mu kana zama muna ganewa kai ba cikakken ɗan ɗari ka bane yanzu ka fara a mutum mana tari ga maganar wasa ne kana samani ko ka shiga baka ɗade ba muna ganewa <laughs> kamar da ba in ma yau ka shiga muna ganewa in ma ka shiga baka dade ba ko kuma kawai ka ga mutane suna yi ne ka zo ka zauna duk muna ganewa saboda kayanmu ne <laughs> kamar zai ce ko saboda mun san irin sharaɗan da aka gidaya da ka zo zai ce a ah, you are welcome eh wannan sabon fasinja ne kamar zan ce ko to saboda haka falasta baka zamo ba fi azi ki ɓarbahu don ka karbi ɗarika ka ce za ka ta a'a illa iza kunta dawaman ta sai dai idan ka dawama kana mutumin kirki kana salihi tun kafin ku zauna nan ina so in ce muku kun tabbatar da mai ku kunna wuta wuta din mana wani ya gudu ya je karbo mai a waje waje abin nan wajen sama'ila ya kamata ku yi cikin kafin mu zauna an fahimci karatu illa iza kunta dawaman me tasluhu sai mutum ya dawwama an fahimci zancen ko sha sa daga nan mashe ibrahim ya gaba da kaifa a ce kana ɗarika kana wasa da sallah kana ɗarika kai ba mutumin kirki ba ne kana ɗarika kana da hasada kana ɗarika kana kin ɗan uwanka ba ja ne eh? baka ji abu da yanzu shehu ibrahim ba nasihatun minni ila ihwani ya zaka ki ɗan uwanka ya zaka yi gaba da ɗan uwanka bayan Allah ya ce mal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamuna an gane karatu to saboda haka bai zamanto za ka rabota ba kawai zai kawai ka kai batijani ne a sai ka bi ka'ida sai ka bi dokoki da sharɗan da aka kafa maka kana sakanta to ka riga ka sake layi wani ba ka fita da daga shi yasa ake cewa fa a yi ta tajdidin nan wani tuntuni bai sani ba shi ya fita eh kun san nan aka manzala ya ce ai musulunci ma kai baka sani ma watakila ka fita tuntuni baka sani ba shi yasa manzo yake cewa jaddidu imanaku usabantul imanin da me bi kauli la ilaha illallah da faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah watakila kai baka tuntuni kai bai bai da musulunci musulunci da ma harshe ne ba da harshe ka shiga musulunci ba to da harshen zaka fita kamar zan ko? la ilaha illallah ka faɗa ka shiga to ka warware la ilaha illallah ka fita Muhammadu Rasulullahi ka shiga ka faɗa ka yi hannu riga da Muhammadu Rasulullahi ka fita musulunci Allah ba zai karbe ka ba sai ka zo ta hannu Annabi Muhammadu babu wani abu a shasa nake jin daɗi duk iskanci mai iskanci ya gama iskancinsa wallahi tallahi ba za Allah ba zai karbe ka ba sai ta hannu Annabi Muhammadu wannan da ka raina wannan da kake kwatanta kanka da shi wannan da kace baka neman taimakonsa wannan da kace shi ba kowa ba Allah ba zai karbe ka ba sai to da aka ce la ilaha illallah me aka ce a gaban to kace baka da tauhidin ba sai da shi fa Allah shi ne wajaki jaki Allah jaki bai yi ba la ilaha illallah muhammadu rasulullahi to kace ba ruwanka da mu a yanzu ba da taimakonsa ka shiga addini ba ka ji wawa sai ya bar masa addini dan da taimakonsa ka shiga addini dan in babu shi ba addini an bayi zancen to saboda haka abinda ake magana to da Allah mutane su waye shasa yau muka ɗauko ɗarika ɗin za mu baje ta an fahimci karatu mukammilan shuruɗahu kana mai cika sharaɗin kansa don lokacin da ka zo da ai an gindaya maka sharaɗi sharrukansu suna da yawa amma shi ma muhimmai ɗin guda uku ne ni kam su waye na ka biyu sahun abin nan eh to an zan ce ko sharɗukansa shi ma manya ɗin guma-guma ɗin guda uku ne amma bayan wannan ɗin ma akwai su wasu ɗin amma wayannan guda uku su ne muhimmai wanne ne kenan shi ne akwai bin umarnin ubangiji akwai abin da allah ya umarce ka kai su mafi girma shi ne meye dunya islam ala hamsin shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah wai ikami sala ta yi zaka wa saumu ramadan wa hijju baitullahi liman istata ilayhi sabila an bai zancan to a cikin sai aka ɗauko mafi girma zaka karbi dari ka eh zaka karbi dari ka eh to zaka kiyaye sallah a cikin jam'i sai dai illa rura ne to kaga tun da an ce ba za ka yi wasa da ba za ka yi wasa da sallah ba to kaga yanzu zakka ta shiga ciki ko ga fahimta ba azumi ta shiga ciki ko ba gane ba eh sannan kuma aikin hajji ta shiga ciki dan shi wannan din manzo Allah ce azabul ibadat ne shi a gane ko awwalu ma yuhasibu yawmal qiyamati as-sala fa iza salaha salaha amalu kullu wa iza fasada fasada amalu kullu ita sallah kenan idan ta yi kyau duk ibadu sun yi kyau idan sallah ta yi muni duk ibadu sun yi muni ba ruwan Allah da sauran ibadunka ba gaya maka ba lokacin da za ka rubi za ka kula da sallah ka gane ko to lokacin da ka ce ba ruwanka da sallah lokacin da ka ce a kai akwai makamin da ka kai sallah ma ba za a yi ta ba a wajenka baka warware alkawari ba to an fahimci zancen to mu dawo sannan kuma zaka hannu da duk abin da Allah ya hana sai aka ɗauko maka misali da abin da ana kokonto ma akan haramcinsa da rashin haramcinsa ma'ana ana kaiwa kawo akwai kaulani wayannan sashi suka ce haramun ne wayannan suka ce ba haramun ba ne da shi aka buga maka misali na taba wasu sashi sun ce haramu ne wasu sashi sun ce ba haramu ba to shau gani ya ce to in za ka karbi ɗarikarsa ko taba ba za ka sha ba ba magana wiwi ake ba ba magana koken ake ba ba magana giya ake ba ba magana tramol ake yi ba ba magana zina ake ba ba magana caca ake yi ba ba magana luwadi ake yi ba taba kyau ce to in kana sha to kamar masa ɗarikarsa ta Allah akwai tsabtataccen ɗarika kamar wannan eh to daga nan sai aka ce duk bayan Allah duk halittun Allah za ka yi musu biyayya za ka yi musu ɗa'a sai aka ɗauko wane biyayya ne mafi girma sai aka ce to ba kamar biyayya ga iyaye sai ce to kafin ka karbi dare ka to ka tabbatar za ka yi igwa iyayenka biyayya wani fa a zamanin manzan Allah ya ɗaure da mara ya ɗauki takobi ya ɗauki adda ya ɗauko dokinsa ya hau ya ɗauko boma da bindigogi za a fita yaki yana zuwa wanda ce to kai sallama da iyayenka yace a suna kuka akan ba sa so in fito ni kuma na ce zan fito jihadi ta manzon Allah na shure su na fita jihadi za a je ba sai manzon Allah ce to ko koma yadda ka sa musu hawaye a idonsu ka je ka sa su dariya da murna sannan sai sun baka izini ka taho in bai baka basu baka izini ba ka zauna amma yi so a garin nan ta adamawa a jimetan nan mm. akwai wanda shekarun baya ana nuna shi za a ce gaɗan da ya yi fada da ubansa saboda sunna ni ban gane wannan sunnan daga ina take ba <laughs> wai wai gaɗan da ya yi fada da ubansa a manzancan muna so ne fa mu dira yanzu akan babu all shek ayyon shek za mu zo wajen ne yanzu mun dira ka gane ko mukammilan shuruɓahu mukarrara mukabidan adabahu mu'tabira to anan ne muka zo magana duk dubban da sha a ɗarika ladubba babu ne mai zaman kanta ladubba ladabi a ɗarikan sufaye babu ne sukutun babba ma'ana inda za ka raba ɗari ka kashi uku to shi zai ɗauki kashi ɗaya ladabi da biyayya abin zan can ko to shi ya sa hatta makiyanmu da kansu suna cewa muna da kwaliti muna da ladabi muna da biyayya abin zan can ko wannan gero ya faɗa ka gane ko akwai wani somcin kaduna wanda yake wazi a abujan nan mala eh? ibrahim aliyu kaduna karshe sai da aka ja masa kunne yadda yake ragargara su yake yabon mu kun ban zancen kwanan nan afa yaron dr jaki ya ce in kana neman masu ladabi da biyayya ya ce ya kare a kan ɗarika ya ce amma kana neman sinannu ‘yan iska sanannu <laughs> ya ce sai alu sunna wannan suya su ne ba <laughs> a bakinsu da kansu ta mazan jago yabo ya ce duk kasan da in kana neman wanda suka lazimci layi lalato ‘yan ɗarika ne ya ce sun fi ku ‘yan izala’ yace ku in banda zaman dandali da siyasa yace me kuka iya shasa idan tafiyan ta yi tafi suna yaba mana suna jinjina mana saboda ladabinmu da biyayyenmu in shehi ya ce kala ba mai sake cewa um? ka gane ko to shine anan shehi yace ya ce mu'azziman li ahlihi jami'an Za ka girmama ahalin yan ɗarika tijjaniya gaba ɗayan ya shek to mun zo ka yanzu wancan fa profeso ne fa su biyu nan ba karamin mutum ba ne fa ya ga jiya ya ga yau amma da yake a cikin ɗarikan ma akwai su ha'u wani abu da ka hasada ba za a yi wa hasada a ɗarika kuma yan shan yawa za a yi masa za a yi masa hasada da jatumarsa ya rasu gabar yamma kudu arewa idan ka ga manyan manyan shahidai da suka kai masa ta'aziyya ba za su lissu ba ba za su irgu ba mu muna girmama junanmu an bar da amma yanzu ana so a ladabtar da shi ne a'a yaro eh ka bi a hankali akwai tafiya mai nisa a gabanka a tarika mu ba kamar irin 'yan izala bane ne kara zube wanda su da kansu suna cewa in kana nema cashashu dan iska ba ba mu irin wannan bane muna da ka'ida mu'azziman li ahlihi jami'an abin zan ce ko la siyama khasatu kun mu'i'a musamman kebantattu manyan shahinan waliyan kun ka kasance mu'i'ar masu yi masa biyayya to mu dawo me shi ya ce tariqa mahadul fadli wa ridwani ussisa bi sunnati wal furqan to kanza zamu zo saboda ka gane mu komai namu a tariqa ka gane ko ba ka razibe muke ba shahire manya suna zaune kai muridi ba za ka yi magana ba kai ya kai babban ma fa sai an baka izini ni kan ba kwa gani in aka je taro idan aka zo babban shehi za a gani ba shehi akan shehi ba saboda mu mun san kowa mun san kowa ya san waye a gabansa kar ta san kar gidanku ka san ku ya bai kai gidan wane ba kai ka sani saboda haka to daga nan halifanci ka bai kai halifan wane ba ka gane ko tunda babanka bai kai babansa ba to ka san kai ma baka kai kwalibansa ba haka muke tafiya a ɗarika kamar zan ko kowa ya san kansa saboda haka da zarar an ce to za mu kira haliba kaza ko shehi kaza ya zato a farkon mukaddimansa za ka je na cewa ban kai in saya a gaban wayan nan nan in yi magana ba ba don sun yi izini ba ko ba kwa fatan suna faɗin wannan me faɗin wannan fa inda za ka kai shi jami'a sai a rasa a wani aji za a ajiye shi eh, saboda girman sa. amma za ka ji yana cewa to shi fa ba nan umarni ba bai isa ya saya yanzu ba ku ji ba kwanan da dokta makarimi ya ce akan masallacin nan ya ce ba dan waɗanda suka ajiye shi a nan ba wanda suka ajiye shi a in suka zo suka ce yanzu mun sauke ka daga limanci yanzu ka koma mai sharan matsalaci. me ya ce ya ce za mu yi ba ɗan izalan da za ka sauke shi daga limami <laughs> ya zo ladani ba ladani ba ba ka dawo da shi mataimakin ladani sai an yi bala'i ko dan shugaba wallahi tallahi sai an jawo shi ni kam so nawa a jawo ni ba mai ayi kutuho a cikin masallaci so nawa aka yi kamar zan je ko to saboda haka mu muna da quality idan babba yana nan to ba mai magana malamin sha kallo a gaban shehi ba mu magana yan karnuka ake magana ba fa manya manya ɗin wanda inda za ka ɗauko shi ka sa shi a zamanin nan yanzu ba mata da kyar ka samu irinsu za ka gani suna kwance a gaban shehi shehi yana tafsiri ko yana karantarwa wallahi za ka ga ba mai motsi mu da tanmu in mun zauna muka yi minti talatin awa ɗaya kafa ya yi sami dole mu canja amma wallahi dattijan nan in sun zauna ba sa canja zama hula ba sa zama da hula ba mai cewa kala sai dai na'am na'am shuru kake ji oga yana zaune ana magana to kai a gaban shayi ma ka isa kai magana amma mu da yake akwai yaranta kamar zancen ko sai gani shai ya fada sai gani mun zo muna jayayya dan akwai ba da manta ko nufai na ji na sallame shi na ce zan tafi Lagos sai ya ce Abuja dai sai na ce aka raka Allah Lagos zan tafi ya ce Abuja sai na ce ni fa abu kaga wani ai akwai yaranta <laughs> ko kaga bai zan ba eh lokacin kuma ni Abuja nake zuwa sai na canja zan tafi ina da an bani not ne zan je wajen wani sai na zo ta kalla ya zan je Lagos ya ce Abuja dai wace aka kalla lagos ya ce a ah, abuja sai na ce shi abuja zan je ba abuja wa lagos ya ce abuja a <laughs> ce wahala zan je in sha wallahi tallahi <laughs> da na je yadda na da ku a lagos billahi la ilaha illa wa wani lokaci sai in ini ban ci ba an shiga imtihani daga nan na gane kuskure na <laughs> wala na gano karatu ka gane ko da nan na ce sai ya ce to a ɗauko min wani kasida aka ɗauko min wani kasida sai she ya fara karanta mu ya ce amma ba ni na rubuta ba na cire shi ne a cikin littattafan malamai ba na mantawa yana cikin karanta mu bai karasa ba sai she almaskin ya shigo sai ya ce to yanzu ka je ka karasa sauran shine wannan kasidan nan wanda yake cikin zuhud إذا كنت بهم وغم وكربة فأقرأ كتاب الله تنجو من الهم wannan shine farkon baitin kai ka san daga nan ina cikin matsala wala da lai idza kunta bi hammin wa gammin idan ka kasance kana cikin bakin ciki da yunwa da bala'i da masifa fa akra kitaballahi karanta littafin Allah tamju Allah zai kiyaye ka min alhammi daga bakin ciki din she yana cewa ka je ni Abuja ina cewa ni zan je Lagos so uku muka yi ba da mantawa idza kunta fi qaumin fasakib khiyarahum tazawwad min ad-dunya fa innaka rahidu tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri wallahi tallahi sai da nayi mafarki da sheyi na shiga bala'i iya bala'i masifa iya masifa ina kwance kawai sai na yi mafarki da shayi ina ganin shayi na zo na kama baya shayi ina kuka na ce shayi ga halin da ke ciki sai ya ce mun ka sha abu kaza daga ranar imtihani kuma aka ɗauke shi sai an shayi Allah ya bude mun Lagos gaba ɗayanta sai gani nan na kafa kungiya shababul faidatul ibrahimiyya muke mu'amala da irin su Dr. J.N. Hamza ina mu'amala da irin su Malam Hassan ya kafi zawuyoyi zawuyoyi muna zuwa mu yi zikiri wanda suka karbi ɗarika ta hanya na ban san adadin su ba wanda suka yi ɗarbi a ta hanya na ban san adadin su ba lokacin ni ban san ma me mukaddami ba ma to saboda haka ana tafiya cikin ladabi ne da biyayya to shi all shep da ya ce ba a magana a gaban manyan shehinai manyan malama ka'ida ce ta Allah shasa aka ce shaura ya ce usisa bi sunnati wal furkani me Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم an fahimci zancen ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da manzansa la tuqaddimu bayna yadayi llahi la tuqaddimu ai la tataqaddamu bi wala fi'lin kada ku rigayi Allah da manzansa a zance ba zance yayi ba to mu Allah ya hana mu kuma ɗan ɗari kan muna tafiya akan wannan tsarin manya suna zaune mu yara shuru ba magana wai balle ka zo ka ce za ka yi mutum nasiha who are you get out my friend ka je ka koyi ladabi ka zo la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa ta ce ai la tataqaddamu kada ku gabace su bi qawlin wala bi fi'lin da zance ko da aiki wannan wasuwa ake gayawa ana gayawa sai na abubakar da umaru ne akan hukuncin ah, ya kamata a shugabanta da wani ah, ya kamata a shugabanta kaka kaka wanda ya ce a ah, wannan sai ce kai a gaban manzon Allah kuke kawo ra'ayinku ga wanda ra'ayinsa shi ne musulunci yana zaune in ya ce a eh, eh, ne a wajen Allah in ya ce a a a ne a wajen Allah lau kuntu bala la wajabat yana zaune astaghfir ya umaru ya ababakar lokacin su kuma ba su san hukuncin ba ne daga ranar ba su sake yi ba ka gane ko to me malam mai sawi ya ce shi muka ɗauko jalalai ne gidan sufaye sufanci ya dare a duniya fa wannan tafsiri kana neman tafsiri na Allah da annabi to kakkarce na sufaye ne kamar zan ce ko ana magana wannan wa wa yake magana ibnu kasir ne su ka gane ko ai la tataqaddamu bi qawlin kada ku gabace su da zance wala fi'lin ko kuma da aiki baina yadai lahi war rasuli ai bi gairi iznihi ma ku ji zance ba ba tare da izinin su ba ku zo ku tashi ku saya a kansu kuna magana har kuna kawo ra'ayinku malam lokacin daga nan fa idan manzon Allah ko raka a biyu ya sallame su sai na baka suna ɗaukan cewa kawai an yi wahayi ne an dawo da sallar raka guda biyu abin ji karatu to mu sauko kasa don ka gane menene yawwa wannan ya ayyufan lazina amanu dinnan sai da Allah ya ambace shi a wannan suran a guri guda biyar itina ibi sha'anin mu'mina saboda kula da al'amuran muminai fil awamiri a cikin umarni wannan waki da kuma a cikin hani saboda Allah ya kula da al'amuran muminai a cikin suratul hujirati ya aifa lazina amanu ya aifan sai da aka kawo shi so biyar aka kawo ya aifa nasu so ɗaya kun fahimci karatu yanzu Ya يا latu الذين آمنوا لا ya dai يدي wa rasuli wata الله inna allaha sami'un alim an samu daya يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نو هكذا ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم nawa muka ya ayyuhal ladzina amanu la yas'ar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in a sai an yi kunna hairan min hulun wala talmizu an fusakun wala tana bazu bilalka bisa lisumul fusuku ba da liman wa mallam ya tub wa kula ika kumun zalimun sauranawa sauran يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لعب أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الله تواب الرحيم تجيب يا ابن الناس سوداء يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير bala komai a cikin alkur'ani ɗarikar mu an hassasa shi ne da sunnan manzon Allah da Qur'ani yanzu hukuncin daga ina ne la tuqaddimu baina yaday lahi war rasuli ay la tataqaddamu bi qawlin wala fi'lin baina yaday lahi war rasuli illa ai bi gairi izini ba ba tare da izinin su ba in suka baka izini to shikenan yanzu shikenan za ka yi kaga yanzu dariƙa ba da izini komai muke yi ba ba sai an baka izini ka shige ta ba to magana ma sai an baka izini karatu sai an baka izini sai lokacin da kamar kai bawa ne sai lokacin da aka yanta ka lokacin manzon Allah daga ranar babu wanda ya sake cewa kala akan abu kaza bayan ya yi wa Fati, da aka ce sai na Abubakar shi ne halifa sai dai ka zo ka ba da shawara in ya so ya karba in ya ki ya mayar maka kayanka lokacin da aka dawo daga yaki an kashe sahabbai ma'addata sama da talatin sai na umaru hankalinsa ya tashi ya ce ya halifatu laki gwara a hada alkur'ani fa abu daya ya ce malam umaru karka kamun wannan Abinda annabi bai yi ba ba zan yi ba saboda aka ka tafi can ba zan yi ba bai tilasta shi ba ko ba waya gida yana ta addu'a Allah ya ganar da sayyidina Abubakar washe gari sai ya kira shi ya ce abin da jiya ka fada Allah ya fahimtar da ni gaskiya ka fada a tara Qur'ani a godaya. ya la tuqaddimu bayna yaday Allahi war rasul wata rana wani yaro yana zaune yana tafiya da babansa sai ibnu abbas yana zaune sai ya ganshi. shi sun hada kafada da kafada suna tafiya yace kai zo mana ya gulam yace waye wannan yace babana ne shine ka hada kafada da shi kake tafiya ya ce to daga yau idan babanka yana tafiya ce ka bi bayansa in yana magana kar ka yi magana sai ya gama magana sakakon kai maka faɗa in za a fara cin abinci ka bar shi ya fara kar ka fitar da hannunka ko ka koshi sai ya fitar da hannunsa ta san shi ce fal adabu adabu ya za salik fa innahu babu li kulli salik abin zan ce ko mu dawo har yanzu wa hazihi suratu jama'at adaban zakiriya wa baɗiniya wannan sura ta hada ladabbai na zahiri da na baɗini in ji imamu suyuɗi kamar zancen ko wa awamiri wannan wahi da umarni da kuma hani ina so in kai ku wani kogi ne ba sannan kuma wannan wahi zakiriya wa baɗiniya ammatan wa hasatan akwai ladabi na amawa akwai ladabi ma kuma na hasawa kamar zancen ko ina fatan kun gane me amrawa ko kuma hasawa an zancen ko ai kowa ya san gama gari hasawa ke banta cuto ladabin su daban ne shi sa shehu rabi ya ce maka mu'azziman li alihi jami'an la siyama hasatun kun muti'a kamar zan ce ko to akwai ladabin ammawa akwai ladabin hassawa amma zan ce ko to ga inda nake so in kawo muku wahiya mundamanatun tariqatu sufiya allati man tamassaka biha wasala kun ji karatu na yanzu na zo kofan fa an zo gurin wannan imam suyudi yake faɗa ba ya ce to fahiya mun da mana ɗarika to ɗarika ɗarikun sufaye da wannan ne suka yi ruko suka ɗauka ladibban eh, nan allati wanda man tamassaka biha wanda ya yi ruko da wayannan laduba wa salatun zai isa zai je kofa za a shigar da shi hausa ko wanda bai riko da shi ba fa waje road abubuwan zan ce ko to saboda aka kaga yanzu wanda me yake kawa imamu yuri yake kawa yake ce wannan fa da shi ne ɗarikun sufaye suka riko da nan da dubba la tataqaddamu bayna yaday llahi war rasuli wattaqullah sai aka zo kuma gaba aka ce ya yi na amanu ya kuwa wanda kwai imani da Allah da manzansa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لن تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون daga murya fa malam Allah ya ce a a a daga yau kada ku sake ɗaga muryoyinku ya tashi sama a gaban manzan Allah sama da muryar manzan Allah la tarfa'u kun fawqa sautin nabi to kalmar gaba da shi yake burge ni mara yawo ka jahari ba'dikum li ba'adi kai wannan inda sun fahimce shi ba su ba su sake ga annabi mutum ne kamar su ba ba su bada ba Ya ce ka jahari ba a ba'din yadda kuke mai bayyanawa tsakaninku mutum da mutum shi ba mutum ne kamar ku ba wannan ne karatu ba nan ka jahari ba a ba'din duk duniya ko kai waye zan daga murya na a gaban ka to kar ku yi irin wannan din yadda kuke a tsakaninku mutum da mutum ka jihari ba'dikum li ba'di saboda shi ba mutum ne kamar ku ba inda zaka san ba mutum ne kamar ku ba Dr. Jaki an fahaba ba a amalukum za a shafe dukkanin ayyukanku wa antum la tashkuruna ku ba ku sani ba wannan fa ba kai dan kuturo ake gayawa ba fa iri na irin ka kai da Allah get out my friend waye kai wa ya san ka kana lissafi ne kai ana yi da wanda suke da certificate original ne kai ba kwato ana gaya wa irin su na abubakar da umaru ne hijirar ku zai baci yakin ku na badar da na uhud da na handa duk yakokin ku Allah zai dilitin nashi hajjin ku sallan ku da kuka yi a bayan manzon Allah azumin da kuka yi tare da manzon Allah aikin hajji da kuka yi tare da manzon Allah duk Allah duk kudin ku da kuka kashe saboda manzon duk gaba daya Allah zai shafe su yayi dilitin nasu wannan mutum ne kamar ka ta jaki ni in na samu ba sai na rangada masa tafi ba ma me zai faru to a wajen Allah kawai dai sai a ce na dan shiga hakkinsa ne bai kamata ba amma ba abin da zai taba sallah na ba abin da zai taba zakana ko hajji na in duk dura masa ashar masai me wanda ya raina manzon Allah zan daga murya na shi banza ne shashasha ne amma wannan ɗaga murya ba ba wai ka ce ba ka so taimakonsa ba ba ba wai ka ce shi mutum ne kamar ka ba ba ba wai ka ce shi bai san gaibu ba ba ba wai ka ce iyayensa suna wuta ba a'a kawai a hira ba ka ɗaga muryarka ka malam wanda bai san annabi ba ba dabban da ya kai shi a duniya ya yi asara wannan halarar za ka yi wasa halarar da aka yi dilitin na aka ba ka ba aljanna har duniya ya tashi in kuma ya baka aljanna duk duniya ba mai tadawa an fahimci karatun to wannan shi ne la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'in lan tahbata amalukum wa antum la tash'urun sai Allah ya sake yabawa kuma sai na Abubakar da Umaru din tudda ai dama ba su yi bane ba su sani bane saka daga murya to yanzu an ganar da su sai Allah ya ce to innal ladzina yabudduna aswatahum inda rasulullahi ulai kallazi nabtahana Allah qulubahum litaqwa lahum magfiratun wa ajrun azim Allah ya ce innal ladzina yunadunaka wayannan fa da suke kiranka ta bayan katanga shi ka ce suratul hujurati sai su ne kuma ya muhammad ukhrijna lana ka fito kai ma'aiki who are you ko ta kofa idan ka zo ba a aika baba manzal a kuje ku manzala ina sallama kai waye a ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka zo kana so ka gan shi to neman taburma za ka yi koya shi ka je ka zauna sai ka saurara don ganin damansa in ya fito saboda bukatansa a mana yusuf kai ne eh to ai dama na zo ne inda ka to a nan ne za a zo a gana amma wai ka dubi wani ka dubi wani yaro da aje ai sallama wannan ba ni bane wannan iri na za ka yi wa yawa ga <laughs> wai zan jago ko dokta jaki ta da Allah a ji a yi musallama da shi ka gani ka amma maza Allah a a to wayannan ladibban dukka shi shine cikin ɗari ka muka tara su kamar zancen ko shi ya sa ma ana so ka zamanto a gaban shayi kamar mamaci kamar wanda ya riga ya mutu wanda ya mutu ana masa wanka ba kawai juya shi ake yi ba to haka kake ake so ka zauna in ji shayi ibrahim a wajen shayinka mu a ka'idar mu ba shayi ko kuskure yayi ba za ka yi masa magana ba ba don kuskure amma kai baka kai ka gaya ka ga masa ba yanzu in babanka ka yayi kuskure za ka ce baba eh wani abun da kai fa ba daidai ba kai ai sai dai mai dangalallen wando Ka ba zan ko to mu dawo inda yon shag bai gane ba ko da yake ba ma ganin laifin yorkshire masu tafiya da su shine muke ganin laifinsu su na farko yorkshire lokacin da aka haifi izala an haifi izala da kusan shekara talatin da wani abu aka haife shi kaga bai da labari bai da labari to yana bukatar ya zauna a karantar da shi waye izala tuku. me mafaran tukunna da Allah ya ce wala takuma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana alhu mas'ula kawai ka zo ka sai akan manyan shehine ka ce wai ai ya yanzu wani wani mutum wani dan dari kai ka ce masa a yaje wajen dan izala ba zai tafi ba ko ma in aka ce wani magana sana ba zai dauka ba ai Ibrahim sai ya dauko baitin da bai san ma ma'ananta ba kawai zan ce ko A'a, ai kafin ka fara sai ka zauna ka karanta tarihi. Ba satin da ya wuce mun yi karatun Isra'il da Miraj ba ko sati biyu ne? Ba mun yi ba? Eh? Nana Aisha ta ce, Annabi sallallahu Alaihi wasallam bai ga Allah ba. Ibn Abbas ya ce, Annabi ya ga Allah. Da me aka kada Nana Aisha? Aka ce, Nana Aisha eh, da karancin shekarun da ba aka kada ta. wallahi dallahi Bace na Aisha to ai lokacin da manzo Allah ya tafi Isra'i in ma ya aure ki fake shekaran ki shida ne ba ta da labari salamu alaikum alaikum yusuf wala ba ta da labari aka ce shekaran ki nawa lokacin to lokacin da ka ga na na Aisha ba an haife ta ba amma shekarun da bai yi kyau shida ba aka ce a'a manzo Allah ya ce mu karbi rabin addinin mu amma wanda kika mallaki hankalinki na cikin gida amma wannan lokacin da aka yi ijra'i eh, isra'i da mi'raji ke baki da labari to yonshak lokacin da aka haifi izala baka sani ba baka da labari in ba a sa'a ba da kyar ne eh? shi to shi kan shi shekara sha ɗaya to kaga in ba a sa ba ma watakila ko a iyaye din za a samu wata ma ba a haife ta ba in shi ne dai babban yaro shi ne eh? eh? eh? yana da yayu a da to ba ta sha biyar kamar zan to kaga yana bukatar a zaunar da shi a gaya masa to eh kana so ka kawo hadin kalma masha Allah amma ga labarin yadda yake a kasan nan shekaru saba da darurruka ɗarika su suka kawo suka ya ‘yan ɗarika su suka zo suka yada addini wayannan da suka zo suka ce mana kafirai ubansu ma mu muka musuluntar da su uwayensu mu muka musuluntar da su mu muka karantar da ubanninsu da uwayensu rana saka suka ce mu kafirai ne mu mushrikai ne suka ce ba za su bi mu sallah ba ba za su auri mu ba ba za su ci yankan ba ba za su hada kasuwa daya da su ba ba za suka ware lokacin ma ba su da karfin gina masallaci sai suka ware a gefen masallaci suka dinga shimfidan taburma ga masallaci ga musalla wannan shine mafarar to saboda haka in za yi nasiha in zaka fara sulhu daga ina zaka fara daga inda suka balle zaka fara misali in baka gane ba yaushen a ce yara guda biyu ne suna tare da iyayensu suka samu iyayensu nan musulmai suka taso cikin musulunci aka karantar da su aka yi musu suna aka yi musu komai ranar saka suka ce su sun zama alu sunna suka dangale wando suka bar gemu suka ce uwarsu da ubansu nan arna ne ah! ana eh, mudi e mu ba cikin musulunci muka haife ku ba ku ba muka san ni nayi maka suna ba a to sai me suna ka ba rago ka sai mai ce to ga ka uwa ta ce a mudi ni ne ba na shayar da kai ya ce a to mama sai me ba nono ba ne eto eh a nemo mun nonon shanu ba ka ba aka siyo nono kwariya uku hudu biyar aka kashe nonon da kika shan ya kai haka ne ah! na gode yace sai suka fita suka tafi da suka tafi su biyu din da suka kafurta iyayensu din ɗaya sunansa kaduna ɗaya sunansa jos su ma suka kafurta juna jos ya ce wa kaduna kafuri, kaduna ya ce wa jos kafuri. su ma suka ah! kaduna jos yaya me ya faru a wayannan kafurai ne wayannan mushrikai ne wayannan mutane banza jos me ya faru a wayannan kafurai ne wayannan mushrikai ne wayannan mutanen banza ne to yanzu yon shek farkon aiki da za ka yi su wayannan yara guda biyu da suka balle a cikinmu suka kafirce suka kafirta mu din sai ka fara sulhunta su su hada kai idan suka hada kai sai ka ce to me yasa kuka cewa yan ka kafirai nan ma sai ka zauna da su in suka yadda mu musulmai ne fa nema in ba mu ba su yadda ba da ba mu ba mu muka kafirta su ba ba mu mushrik mu muka mushrikan da su ba ba mu muka ce musu yan midiya ba ba mu muka kore su ba su suka ciru daga jikinmu muna da laifi to kaga yon shek ya kamata ya gane wannan karatu lokaci yayi to saboda haka na so in kawo muku wani kisa ma ma lokaci ya tafi duk a cikin wannan tafsirin ne to wannan dai a takaice kun bayan zancen Yong shek ya kama da waye san da wannan tarihi yanzu ba kwanan nan sun yi kuro akan za a yi sulhu ba kaduna da jos ta sake tabarbarewa malam in banda yon shek in banda karambaninka eh yanzu kwanan nan ba akan siyasa ba. yahaya jingir ya kafurta mataimakinsa ya ce ina kiran kai zuwa ga musulunci dattijo fa ya kai shekara saba'in yana musulunci ba <laughs> Allah ya tinya izala izala bai yi ya yahaya jingir ba kwanan nan ba akan siyasa ba mataimakin sannan yusuf sabon ko kuko ciku ne ba zai kai shekara saba'in ba ni kam yaya jingir ba mai zai nuna masa a shekaru ba abin da zai nuna masa akan siyasa ba ya ce san mauruga cike ce ina kiran ka zuwa ga musulunci na ce yaushe ya bar musulunci <laughs> kawai dan yace yana pdp ka ce masa kafiri, saboda ku kafirta musulmi a wajen ku abu ne mai sauki bai kare ba ba ya ya jingirma ce to a zo a yi kuriya tsakanin yan atiku da yan ah, ah, ah, musulun musulun tinubu da aka zo aka yi kuriya aka mutane sama da saba'in suka ce a tiku za su yi shi kuma mutum sama da mutum ko goma ne ko nawa ne suka ce musulun musulun za su yi wasu kuma suka ce suna nan a inda shi yaya jingiri yake kawai da yake ya ɗan an danna masa dala kasa in yana layin nan <laughs> yana jujjuya ya ɗauko ruwa ya kurba a kofi to ya ja dala sai ya ce to ni kuma ga ra'ayi na me ra'ayin ka tunda an yi kuri'a wannan shine abin da musulunci ya nuna tunda an yi kuri'a baka da wata ra'ayi ka fahimta ko in ma ka je ba a can din sun ninka ku ya kai so kashe uku to yanzu zabe ya kare to saboda haka kun kada ni mu je mu yi a ci watakila shine mafi alheri ko ba shi bane ka'ida wannan ne yanzu zai yadda eh, ya zo ya bi balalo balalau ne zai yadda ya biya ya jingir shekaru kusan goma sha da suka je suka yi sulhu ko a jigawa ne suna dawa akwai wani mutumi na aho ce mala ya kun dawo ce sun dawo na ce to an yi ba a yi ba ya ce mala liman zai ce wala ba inda za ku je da wannan sulhu tun lokacin na yi musu baki sai na ce mala ya ce ya yanzu da kuka je kuka ce kun yi sulhu tunda kun yi sulhu ina masayarku a wajen sallama ɗaya ina masayarku a wajen kabdu ina masayarku a wajen ladanci ina masayarku a wajen canja bajinku da su abin nan naku waye zai zama shugaba waye zai zama mataimaki an taba yin shugaba biyu ne akan kujera daya kaji an yi ba wai sun ji sun sun sulhu ko da sulhu za ku yi ba su je ko ina ba suka wargaje eh? aka sake wargajewa wai yanzu wai sun tazo ba na gaya muku a wani karatun da na yi ba haihata haihata Allah ba zai ba zai ba sulhu ba saboda na ce muku ina da maganin ba zan gaya musu ba kuma dan mugunta inda na gaya musu da zun za su yi sulhu amma ni kuma dan mugunta ba zan faɗa ba wallahi na san rabin ma cutansu wallahi na sani amma inda za su zo su sunkure na ce to ga masal'ar ku ga yadda za ku yi to gobe ba za su yi sulhu amma ni kuma ba zan faɗa ba kuma dan mugunta yadda suka tarwasa suka ce mu kafirai ne suka ce mu Allah ya sake tarwasa su kuma wallahi har duniya ya tashi ba za su hadu ba har duniya haihata wannan kalmar su kawo a tunaninsu yanzu balalau yadda yake jin daɗi yake shan jiniya zai sauka ya bi jingir yadda jingir yana jin daɗi yana shan jiniya eh zai sauka a kujeransa ya yi tanazuli ya bi balalau to in ya yi tanazuli ya zai ya ga tinubu ya zai ya ga gwamna ya zai a samu daloli ya wancan ma ba abin da suka rabu abin da ba da aka haɗu din sai yaya jingir ya ce to ya tara ya ce akwai taron za a yi loncin neman kuɗi aka je aka yi launching aka samu a wancan lokaci ba miliyan saba'in da wani abu ne da motoci sai aka kira su aka ba su kan miliyan kudu ne ko miliyan biyar <laughs> tijo ya danne sauran kudi miliyan <laughs> Allahumma la sala illa ma fi sahlan daga karshe hakika yawan shan mutumin mu ne mutum ne mai kokari kuma kamar yadda wannan bawan Allah ya yi maka fata shi all shek ya ce Allah ya sa ka zama mene ya ce mani abincinmu na gobe ne ko kuma yaranmu na gobe eh, eh, na gobe to Allah ya kai ka don abubuwan ana bisa step by step ne ka bari akwai shekaru jewa a gabanka kuma yi isu bari gaya maka wani abu guda uku abu guda uku a yaran ta yi ka same su masifa ne sai ɗan ɗaya ne Allah zai sallakar da shi saboda hau da bakin mutum kamar zancen ko na farko idan mutum ya samu karatu a yaranta da kyar kai labari ko sai ɗan ɗaya da Allah ya saya musu na biyu mutum ya samu kuɗi a yaranta ba zai kai labari ba yanzu ka gane wani duk mai kuɗi da ya samu kuɗi a yaranta kafin ya tafi ya tafi ni kan ba an yi su sallan musa a kasan nan ba sallan ba ba haka ba mai kuɗi gaggawa motoci goma ishirin ana jerawa ana tafiya duk an yi yanzu kwanan nan akwai wani wani manajan assets banga ya mutu ka gane ko gidansa kawai na biliyan goma ne a lagos ya gina ya shiga duk bai kai wata biyu ko uku ba ya mutu kawai zan ce ko aka ce wannan basarake ne ko shugabanci ne aka bashi a yaranta to shi ma sai ɗan ne wanda ya saya da addu'a da iyaye suka saya masa addu'a saboda harka ce akwai hau a cikinsa abin zan can ko so muna addu'a Allah ya kiyaye shi har kuma muna addu'an kar yan 419 su dinga sa suna yawo da shi yanzu kwanan na akwai wani kilif na wani wani wani jaki banza da na gani wai shi malami yana cewa ai tuntuni na ga muku yan ɗarika da yan shiya kafirai ne su da fir'auna ɗaya suke to yanzu yan shagon nan ne zaka zo ka hada tsakanin ai hanyar jirgi daban hanyar mota daban yadda suka ɗaukar nan su tafi su je har inda Allah zai kai su su tafi mu kuma tafiya mu nan Allah ya kai mu inda za mu tafi mu sauka kowa ya je sauka a masaukin sa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin